because of the style, the way the villa functioned, the president was shielded away from so many things. I know how many times I had written. We did a show on you on uh, Voice of America. Dan yanda fadar shugaban kasa take aiki, an kange shugaban daga abubuwa da dama. Na san sau nawa na rubuta irin waɗannan bayanai har ma da zanta da muka yi da muryar Amurka, amma 'yan hana ruwa gudu sun hana cin magaci. In ji Ubo kan binciken harajin da ya kai ga gano biliyoyin dala da ya ce wasu kamfanonin sadarwa da na fetur suka ki zubawa aljihun gwamnatin. detained wanda kwamitocin kuɗi na majalisar dokoki suka sha sa don ba da bahasi ya ce a hanyar kormato har garkame shi aka yi a gidan yari na tsawon kwana ɗari da ɗaya. Injiniya Magaji Muhammad Yaya da kan yi tafinta ga Ubo ya yi ƙarin bayani. Whistleblower policy ba Najeriya kaɗai ba, Amerika samun nasarorin da suka yi akan wannan saboda suna biyan haƙƙi hakkin mutane waɗanda suka musu kwarmaton bayani ba ya tsaya kan maganan crude oil kaɗai ba har ma batun magana masu garkuwa da mutane masu cin zarafin jama'a in mutum zai je aikata abu na rashin gaskiya a fallasa shi wanda ya fallasa a ɗan bashi kariya kada a ji masa kuma a dan bashi wani tukunci to Allah laƙiƙa kowane ɗan Najeriya zai ƙoƙari ya kwatanta gaskiya ko ba don tsoron Allah ba yana tsoron kada ma a hukunta shi. Wasu da yawa daga cikin waɗanda suka yi irin wannan abun ba su kwashe niƙar da waka ba. Ba sai ka je nisa ba wannan Dr. ubo da kake gani ya tafi prison na Suleja ya tafi prison na Kuje ya kwana ɗaya har kwana ɗari da guda ɗaya a nan saboda yana ƙoƙari Najeriya ta tsaya kan ƙafafuwanta amma ga abin da suka ya masa da shi. In za a tuna lokacin da gwamnatin Buhari ta kirkiro shirin kwarmato a wadinta na farko mutane da yawa sun sadaukar da kansu ga aikin amma bayanai na nuna yawanci sun ƙare ne tun suna kuka da hawaye har suka zura wa sarautar Allah ido. A lokacin mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya ce kusan dandalin tara bayanan kwarmato baya samun sakat. Wanda ike idan har labarin da ka kawo ya tabbata gaskiya ne gwamnati kuma ta kwato kuɗi daga hanyar da aka karkatar da su za a ba da tukwici na kashi ɗaya zuwa kashi biyar irin tururuwar da jama'a suka ringa yi na kai kara ko kuma tsegumin cewa wane ya taɓa kayan jama'a wane ya sata wato ita kanta shirin da aka yi sansanin yanar gizon wato da adireshin da aka bada yanzu ta kife saboda irin tururuwa da aka yi mata amma an farfado da ita ana kokarin ma a ƙara mata karfi domin yanzu an fahimci cewa 'yan najeriya da gaske kuma gwamnatin shugaban muhammadu buhari murna take tana alfahari da wannan irin kyakkyawar karɓa da aka wa wannan sabuwar manufa. Har dai Allah ya sa aka rantsar da Tinubu a ranar Litinin mai zuwa za a ga kamun ludayinsa kan kwarmato ko ma yaƙi da barayin biro. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.